Allahumma arinal ari haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yau 29 ga watan goma watan Shawwal. Hijran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu 1443 ga uku. Allah ta'ala maka roƙon ya mana dace da muwafaƙa. a duniya da lahira don farkin sunayensa muna da cikin tarihin imamai guda hudu muna cikin kusan na uku imamu shafi'i rahimahullah shafi saba'in da bakwai farkon layi fatawar sahaba wata bi'ina والتابعي وقوبة فتح يا سبحان الله فتح والصحابي والتابعي وما عليه أحد المدينة فتوين صحابي وين إمام الشافعي da fatawoyin tabi'ai da kuma ayyukan mutanen madina imamu shafi'i ya ɗauke su a matsayin hujjoji masadir وقد كانت من المسائل التي جرت حولها المناقشة وقد كانت أنا من المسائل يا كفن سيدك تكون مسألولي معنى فتوى صحابي كو فتوى صحابي فتوى تابعي ayyukan mutanen madina kada Jara, ainihin eh, a haula halmuna ƙashin ba wadda kanar minan mafa'ili sun kasance daga cikin matsaloli su wannan abin guda uku alati jaratil munaqashatu haula muhawara ta gudana a su kenan wannan suna cewa za a yi hujja da shi wancan na cewa kila ba za a yi hujja da shi ba wannan na cewa kaza saboda kadai an samu munakasha na yi munakasha ce in ce ce in ce an samu ce in ce akan wannan ainihin fatawan sahabi da fatawan tabi'i da ayyukan mutanen madina an samu ce in ce a kansu a tsakanin malaman addini to tun da malaman addini suka samu ce in ce wajen ina za mu lalubo imamu shafi wakana ahlul hadi wa ahlul ra'ayi yamiluna ila al-akhadhi biha a fatawar sahabu wato malaman hadisi da malaman ra'ayi malaman fikihu za a ce kenan zaba dan ka faɗi kalmar ra'ayin a wannan zamanin sai ka ji ba ta da dai yamiluna suna karkata ila ila akhadh biha yan hukunci da su suwa fatawan sahabi fatawan tabi'i ayyukan mutanen madina to malaman hadisi da malaman ra'ayi suna tafiya suna iko da su wato fatawar sahaba li'annan ittiba'a aula min al-ibtida'i saboda bi ya fi kirkira da ka kirkira kwanda ka bi da ka shigo take ka kullo ka biyo ta hadisi ka biyo ta ayin ƙura'ani ya ka biyo ka ba ka yau ka dawo ka ce wannan abin hukuncin sa ka ba wanda ka ce ahalari sun ce wanda yi sallah ba da alwala ba kafiri ne ya fi masu da ka zauna ka ce duk wanda yi sallah ba da alwala ba ya kafirta saboda ai asali Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ga aya annabi ya ce la salata ga wanda ya hadasi hatta ya tawadda shi kenan wannan mutum ya zo ya faɓa ya yi sallah ba da alwala ba kafiri ne kaga naka ne amma mace a malamai sun ce in an ce maka to ko kana da dalilin wa'annan malaka eh ɗan kaga dama ka ce ba sani ba ni dai na kasance in ka zana ka ce to akwai ayi da dama da suka yi umarni da haka saboda kaza saboda kaza saboda eh, kaza wannan kaɗan tun za an ah, mutum ya dage cewa zai gyara da kake sau gyara da shi ni ba da biyuwa ka ga duk nan ittiba'i ya fi ma sauƙi da ka kirkiro ittiba الاتباع أولى من الابتداء wale annas sahaba saboda sahabbai هم na شاهدوا su suka gane wa idonsu sun ga annabi ayoyin nan a gabansu suka sauka tafsiri na a gabansu aka yi ga yadda annabi ya yi aikin nan saboda kana za su fi kowa fahimta Fa na ra'ayi maude oho nina tawabi fali ra'ayi ne ra'ayin su na da maude oho wurin sa nina tawabi na daidai au makarantu da wurin sa min fahim dini wa'annan a'ima yau kwata sau da su dai ne tabi'an nan mutanen madinan nan na wancan lokacin shugabanni ne wanda ana koyi da su a imma yi kwata da bihi walakada ta asfara bi a ra'ayi aksarul fukaha yawancin malaman shari'a sun tafirantu da fahimtansu hatta na kadar wuyar عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يقول إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت idan na nemi abu ban samu a littafi ba ban same shi a sunan manzon Allah ba sai in yi aiki da magana sahabban annabi wanda duk na gada ma a cikin ba bi daito ikita daito kawai abin da zan kenan wa adau qawla man shi ito na ina barin magana duk wanda na gada ma bari mana a karu min qawlihi dan nan ba zan fita daga fahimtar su ba ko ra'ayinsu ila qawli ghairihi fa idan tahal amru in lamari ya kai ila ibrahimun ila ibrahim annaka yi kenan kaga ɗalibin abdullahi dan mas'udu ne والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدت na samu in yi ishtihadi kamar yadda suka yi saboda ibrahimun na kai sha'abi sassinsu ne tabi'i ne shi ma kuma tabi'i ne kamar su tunda ainihin an haife shi inda shekara tamanin ko tamanin ka haife shekara tamanin aka haife shi bayan na ɗin annabi lokacin akwai sauran ɗan barbashi barbashin fahimbai ya gano sahabbai manyan yadda su eh, mai yake da suna ibrahim na ya zauna da sabi shi ma ya gani don haka nan wannan ɗinsa ne ba zai tsaga masu kafa ba yadda suka shiga suka yi nazari ni ma zan iya shiga in yi nazari in ce kaza a wannan matsalan ga hukuncin sa. yana da kayan aiki kuma ɗinsa ne sabi ainihin shi wata biyu ne wa idza kana kenan ana dagawa na kafa na gaba kafa wa idza kana zalika qawl ibn abi hanifa don haka idan wannan shine maganan abu hanifa imamu ahlul iraqi shugaban iraqawa fi ara'i sahaba kaga da yake da maganar sahabi kenan wa aqwalihim fala budda an yakuna ghayruhu aktharu ta'assuran bi fatawihi dole waninsa ya fi shi tasirantuwa da fatawar sahabbai tun da shi abin da jini shi bai zauna da su ina nesa da garin sahabban tun da shi ɗan iraki ne iraki ko farisa ce fasaha da hadda da allah ya bashi da gwaninta da allah ya bashi ake nema mai da hiba larabe sai shi ba larabe ne ba shi ba farisa ne hmm? a ah, ba imamu shafi'i kake magana imamu shafi'i kake magana ba shafi ba shi abu hani wacce a kaifai shi can ganin su abin nan shi ba fari kai ne imamu shafi'i ne ya zauna a makka ya tafi madina ya tafi yaman sannan ga kado sannan ya je iraki da haƙorinsa talatin har da biyu ya ake cewa haƙorinsa talatin da yi da za ka ji tsamata wani taɓa ƙirgawa da zai ba zane ba likita irin ɗan likitocin nan da muke da ruwan nan ɗan nasu nasu nan kila sun taɓa ƙirgawa amma dai dai dai ka taso ana jiya mutum haƙorinsa talatin eh? da biyu ko talatin da biyu ke da haƙori na talatin da biyu za ka yi min wani haɓa ka duba da kyau تاثير بفتاويهم والمعفور عنهم ولكذا كثر المعفور من فتاوى الصحابة أبو بوان دعك رويته دعك فتاوين صحابي ثبت يا إيوة إنا ديوة في ذلك العصر أو أن كثرة عظيمة يوم قوم الجرمان shagalat ƙwaƙwalwar fukaha har fata wani na bai ta cika ƙwaƙwalen malaman fikihu kaga irinsu abdullahi ɗan babba irinsu abdullahi ɗan umar irinsu abdullahi ɗan zubai irinsu irinsu gasan irinsu aisha irin matan annabi gaba da irinsu bintu kaza nan da za ka je su suna da yawa واتخذوها لدراسة لهم في اجتهادهم سيسوك أركيو إنا فتوي تمكر وتفتلا جريسو وجين اجتهاد يصول ايه ايه ايه فتوين با فتوين دو suka yi معلمان فتحو ainihin tunani har ma su je su nemo tun daga fatawa kaje kana wahala da akan aya kana wannan iskin baɗin akan aya kana kaza kuma sannan kafin wannan ya fi ka shi wannan a gaban shi ayar ta sauka ya haihu ya ga yadda annabi ya aiki da ita in ya tashi fatawan ba sai ya taimaka annabi ya aiki da ita ba zai ce ba kaza kaza ne eh shi ne hanyar shi yake a wannan shi ne matashin da ya masa san shi ne ke nuna mato duniyar da baki ɗaya ta fi ƙihun ma haka nan malaman suka shigaltu maimakon eh, kamar a yanzu ka ga zamanin ka ko abin da ke nema ce ni na gano ka ba wannan matsalan duniya gaba ɗaya ba wanda hankalinsa ya kai kan tafiri wannan kuma ya fi shi mai yasha ustadu idan an tashi amsa zai yi ƙoƙari ko da ya fi hafatan amsa ga fatawan wani fatawan zai ɗauka ce na ce muku kaza kaza ne to so kuwa wani ya faɗi fatawoyin sun yi wa hassun ɗauke hankalin malamai fuka hagu wata karuwa suka ɗauki fatawoyin da libira sallahun fi hadihin fata'assaru bihim su wannan tabi'ai sun tafi ko kuma malaman fiqh din sun tasirantu da sahabban nan da tabi'ai fi ijtihadihim wattaba'u mithla tariqihim shine suka ci gaba da bin kwatankwacin hanyar wa'ancan magabatan wata asaru bihin suka tasirantu da su fatara mu'ara suka darajanta ra'ayoyinsu mutum ya kan yi ta'asori da malaminsa irin wani ta'asori har akwai inda mutum zai koyi da shi bai masa yana koyi da shi ba ganin ga yadda yake sai ka tafi kana kwaikwaya ƙarshen ka zaka kai ko ba daga gari ka za ka ke ma ki mai nai wani ke yin wannan abu shi gilawa ne ba shi ma bai masa ina yin abun ba a'a ina yin sa ne adi hmm, ba a matsayin shari'a ba adi waje aluha mu'tamadan suka sanya waɗannan fatawa na ina hujja majingina idan lam yakun kitabun wa lam yakun sunna idan babu alqur'ani hujja babu wani takamaimai magana daga hadisin annabi fa idza ala ra'ayi idan su sahabbai suka haɗu akan ra'ayi ko tabi'ai suka haɗu akan wani ra'ayi zama man ba'dahum min al mustahidin al-akhadhu ya zama dole wanda suka taso a bayan su na mustahidai su yi riko akan ittifaqin sahabban nan Wa in ƙala ahaduhum ra’ayan lam ya lahum mukhalifun idan tsayan sahabi sahabi ya faɗi wani ra’ayi a sahabban kaf ba sahabin da ya saba masa sun da sahabi zai mai ƙeshe kaza kaza ne hukunci iya wanda aka sani daga sahabban ba wanda ya saba da wannan maganin akhadha al na min al-fuqaha bihi da dama malaman fiqh kan aiki da shi in ku akwai wanda ya saba nan za a yi tarjihi kamar misalin kaga ai abdullahi dan mas'udu yana koyar da at-tahiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu as-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Umar ɗan Khattab yana koyar da at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka Abdullahi ɗan Masai da ke assalamu ala nabi Abdu Umar ɗan Khattab ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi kaga an samu sabani to yanzu an duba nawa za a ɗauka eh? na na Umar abdullahi ɗan masu yadda cewa ai in ana ce assalamu alaika annabi yana raye kenan amma assalamu ala bayan ya mutu to kuma sai aka samu umar ɗan kasabu sai da ya hau halifa bayan ma abubakar sai kana kaza ya hau kan halifa ya hau kan mimbari yake cewa a yake koya mutane sai ya kuce attahiyatu lillahi wa ya faɗi الزاكيات لله kowa يبني akai abiyatu abiya to a biya a fake a ce to wannan ita ce tafiya kaga in akwai wata magana kaga a cikin wani zai ce a a salamu alaikum ai wannan ta yi an daina yin ta an daina yin ta wannan ake yi umar ya yance a to za mu fifita maganar umar akan sabon in ka yi wancan ba mu ce ma komai amma kai da ka iya wancan ba za ka zo ka ce mana mu bar wannan mu da wancan ba mu fana umar muka dauka kai kuma ka dauki na wancan tun da tsakanin umar da abdullahi dan masud akwai bambanci tare da suka musulunta tun a makka wannan ya zauna kaza wannan ya zauna kaza saboda haka nan ainihin kuma wannan ya hau halifa kuma sahabban nan kafin halin su ba su bari mayafi kan zafai mayafi katon mayafi sauran duka da mayafi ɗaya da shi ko nashi da yake dogo ne hada guda biyu yake isma wa qayu wani ne ke ce la ta aka wala sam'a jama'a ku saurara ku yi da'a ga abin da zan faɗa muku ku saurare ni sannan in kun saurare ne, kun gane ku yi da'a abin da suka ce ba za mu saurare ka ba za mu yi faɗa ba yake azi'i me ya fi abu kowanne mu yana da mayafi daya a ya fanda aka famo ka haɗa guda biyu ya za a yi kuwa ka ba shi mayafi ɗaiɗai sai ka haɗa guda biyu sannan kuma ka sai mu biyu mu ajiye magana shugaba wanda ake tsoron shugaba irin na soja ya ce to ya zauna ya ce ina abdullahi dan umar ya ce labbai ya baba yi musu bayani yadda aka yi samu mayafi guda biyu sai ce assalamu alaikum jama'a ko san umar dogo ne ko san baba na dogo ne ma ɗaya fi zai shi shi sai na ɗauki na wani na ba shi sai ya haɓa ya tsinka da nawa da nashi ne ya hada tun da bai da abun nan ya hada ya tsinka yi da korai shi da mafi biyu saboda haka nan ije ya ce kun ji kun yadda da wannan dalilin da ya gaskiya mun yadda ta shi ka yi magana ka faɗi mu ji ka umarce mu mu aikata babu wani kaikai da wannan ne zai zo musu da wata sayya ba ta annabi ba ba shi eh? ai ina farawa ana kafa yaran sannan don mu tsara ga domin ba me yake da suna eh, tashi ba yake doka yake to ya fuskanci sa za ke yawa samari ba sa iya aure sau da sa za ke yawa mata sun iyaye sun kwallafa sun kwallafa sadaki a yi tsada saboda haka nan daga yanzu ya yanke sadaki kar wanda ya sace kuskura ya tsallake sadakin don Allah dirham ya wajen goma sha biyar ku a'a ya fi haka ɗari biyu ne da wani abu na manta saboda haka nan wata jata mata ne ke take salamu alaikum cewa alaikum salam yaya Allah zai bar abu bai tsayyade ba za ka tsayyade yi kuskure shin ba Allah cewa a hataitun ida hunna kintar man ya arifu adadar kintar yake gaskiya ne umar ya yi kuskure jatuwa ta yi ya gani to kaga wannan aji shi har ya tara mutane a kan limbari da kwai da kai ba za su canza shi ba za lankwa haushi ba to da kada wannan haka da haka nan ba mana ainihin idan sahabi ba wanda ya saba masa za a yi hukunci da dama za ka fita abu da ya hukunta wa in ikhtalafu idan suka yi sabani wannan yake wancan yake fi ma bai na hau cikin abin da ke gudanawa tsakaninsu faral kafiru na minal mustahidina da daman mustahidai sun tafi ala an yaktaro min ara'i sai su zaɓa daga ra'ayoyinsu kamar dai da abu hanifa nake zai aiki da wanda ga dama ma yattafiku ma'ana za'atihi abu da yake dacewa da ra'ayoyinsu tare da sahabi kaza ya kaza sahabi kaza kaza akan matsala sai zai duba wanda ya nutsu da shi ya dauka kawai ala Allah ya saujo min da'irar fi hazihil ara ba za su fita daga da'iran waɗannan ra'ayoyi ba ila gairiya sarar fuqaha malaman shari'a sun tafi fi asar tabi'ina a zamanin tabi'ai والمجتهدين على ذلك النظر أكم ونن ودبه وإن لم يتخذوه أصلا قول دي بسو بس قائدة بقائما بذاته ولا قائدة فقهية بسو أوكيتا فقائدة فقه مستمدة من وصول القرآن على رسول الله هذا tushen ƙura'ani بشهودهم وإيانهم ainihin mustamidatun min usulil qur'an ala rasulillah wanda aka amos daga tushen qur'ani wurin manzon Allah bi shuhudihin saboda sun halarci annabi sun gani wa iyanihin sun gani wa idon sun halarta sun gani wala budda an yakunu ikitabasu jumlata ara'ihi dole sai sun دوسنو حكر اي صحبي عن رسول الله وليس لعاد اجتهاد باب اجتهاد جون محلوكي في امر او ابو ينسب لرسول الله سيجن جناوة النبي اجتهاد ايجا النبي نيكو او يمت اليه بسببه فهم لم يجعلوا اراءهم مجرد اجتهاد ba su sanya su ba tsoron istihadi fikihi bal a aqrabu ila sunnati ra'ayin nan na dab ike da sunna minha ila al-ijtihadi wanda fahimi ga tun da wanda ya ga yadda annabi ya yi aiki da shi ai ba ijtihadi ne ba hadisi hadisi ne to ma hadisi ba abin da annabi ya faɗi ba ko ya aikata ga wanda ba ko aka yi a gabansa ya shiru sun ma'ina tiba'ahu biyan su ɗinnan kana da itibarihimul mu'allimina su sabon kenan an ya karanci bi itibarihimul mu'allimina la'akarin su masu koyarwa ne al'awwali alladina basharu bil islami fil afaqi wanda suka yaɗa fikihun musulunci a fafanin duniya wa annahum su sabban nan an nujo tashbihi baligi kan nujo allati adaa'at bi nuril islam fil afaqi wanda ta yaɗa hasken musulunci a fafanin duniya nan sahabbai kenan da yadda malamai suka tattabi ai da aikin madina zai zo جاء الشافعي هذا كأن إمام الشافعي كل نوكي في هذا eh إيه إيه وانا حالي ناس a kayyata ba tun da almajirinsu ne tun da kaga almajirin maliku ne almajirin ɗaliban abu hanifata tun da kaman bai samu abu hanifa ba eh da bai same shi ba sai dai ya samu babban ɗalibinsa ai kaga duk abin da aka karanta a baya da ɗaliban da ɗalibin abu hanifa babban na yi ta kafawa جاء الشافعي في ذلك الأصل وتخرج يقول أي على شيوخ الحجاز معلم الحجاز يزيع يكراتو يكراتو يجرم يتنباطا da ililansu fatakarraja ala malik ya je ya kwashe na maliku alladhi kana yara anna ara a sahaba tunda maliku yana kallon ra'ayin sahabbai yajibu al-akhdhu biha ya sha ana kafin ko zai kafa da wani ra'ayi bal da ba'd kibar tabi'ina kai shafi'i an maliku na kallon ra'ayoyin wasu daga manyan tabi'ai yajibu an tuqaddama ala ra'ayi ana gabatar da su akan ra'ayi bal amalu ahli madina kun ga nan ya fito kai ana gabatar da aikin yan madina yuqaddamu ala ra'ayi kai istihadin aya kai dai sai bai wannan da ranke sai mu dai a madina ga yadda mu kuma haka za mu ci gaba dai ba zai yiwu ba mutane na su canza abunda da ke kai su ɗauko nasu su ta tabi'ai ha eh ha kibaru ta eh kaga ai tabi'i gashi a tsaye ko in ba ka samu na tabi'i ne ba sai ka duba yadda ake a masallaci kawai kai tun daga malami a zaune a kaga ba za ka yi shi wannan ya goge yana zaune ya gafa abi ya yi kaza kaga in baka samu naci ba to kawai in ka kalli abin da madina suke yi abin da aka tar shi ya zama jiki a garin madina kaga wannan tabiyan suna kallo sai mutai aiki da shi sai da matsalolin da yawa to haka bal ara da kibar tabi'ina يجب أن تقدم rai, الرأي بل عمل أهل المدينة يقدم على الرأي وهكذا fakana tabi'iyyan abu ya kasance ɗabi'antacce al'adartacce an ya ta'assara bi dalika shi wa tun da ya da madina haka ya zauna gaban maliku ga ra'ayin maliku ga kaza ga kaza to kai san ko wannan abu ɗabi'antacce ya ɗauki halin malaminsa wa qad ta'asara bihi abu hanifa nafsuhu wanda abu hanifa ma kansa ya tasirantu da yin aiki da maganar sahabi ba maliku ba imam al'akhirira wa qaddamahu ala ra'ayi ya gabatar da magana sahabi kibaru tabi'ina akan ra'ayinsa duk da dai ga magana da yake can wale zalika asfara an shafi'i asfara an shafi'i ma an ruwaito magana daga shafi'i annahu kana ya fi araihi yana magana da ra'ayin sahabbai ra'ayuhum lana khairun min ra'ayina wannan shi ra'ayin su sahabbai ra'ayuhum lana khairun shi yafi min ra'ayina daga ra'ayinmu mu li yana nan a haka yana daɗa haɓaka yana ƙara tumbaka hmm? akwai bana akwai mana akwai wanda suke ganin abin nan wanda suke za su abin nan a cikin lokacin abin da kakamanta a zamanin umar ma an samu wanda suka kullum kakamanta ko jihar lokaci na rayu jamu wanda ya buga da abuwa ne ba ai kaga wanda ya kullo da eh, ya kore sunayen Allah ya kore sufofin Allah duk a zamanin suna rayu da zilawa sun kunno kai kadariya sun kunno kai a lokacin da duk suna nan duk sun fara kullo kai tunda an baka banta ba kadariya yayin da eh, wani yanzu yana tambayan abdullahi dan umar akwai wasu jama'a suna suna ce Allah kaddara wal amru anifu babu kaddara abubuwa suna tafiya ne kawai ba wanda ya san yadda za a yi Allah bai shirya komai ba inna kala shay'in khalaqnahu li ta fa cewa babu kaddara abubuwa kawai haka take tafiya da kai ba kafan za ka gida yau ko ba za ka gida ba Allah ma bai sani ba ba ruwan Allah da kai kai za ka yi kayanka Allah ya gabata mala ne ya ra'ayinka ka nan ya je ku je ku ce musu ba ni ba su je ka ce musu in ka gasu ka ce abdullahi dan umar ba shi ba ku ka san wannan magana za ma ta gano ku kun gane manya mai gelari yanzu in kaje kafa mai yaro ka ce ba ni ba ka ko ka bari ko wani ba ni ba kan baraka ka wannan ba ya ran shi da kai ba za ka tafa on kawai ba wuce ka ga ba a gane wuce a zamanin ta kai idan malami yake ba ni ba ka za ka ga ka halaka sai ga sai ba ku gane ba kalmomin ko gane yanzu wani dan kaman kake masa kai fita min ba ni ba ka daga yau kan son ka gasar da shi da ka sai jawo shi ne nan sai ɗauki rigar shi fice makwasin ka ce menene na kana wani fuge ce ba na nan wai kore ce zo ka zama nan ka kwana baban ka ya fai fada to an shi na shi ce ba ku gane ba to amma inda da ne bai ban ruwanki da makwacin zai yi tsaya idan yanzu aka ce maka har babanka ya buɗe baki ya ce ba shi ba ka ina za ka rayu ai za ka ga lahira ne aula da kai to shi ne na ce muku wannan magana su in ka karanta mutane ba sa in fassara ta ka aka yadda kuka ina shuru haka za ka shuru Eh, abdullahi dan umar ya ce wa masu ra'ayin aiki za ni ba ni ba ka to kuma daga nan sai ne a yanzu dai za a gane to sai ne zamanin su ba aka ne yau yaren da aka aka yi wa faɗa wa mutumin wancan zamanin yau ko kayi shi ba za yi mallani faɗa bai wasa ne mai kake eh? ko mai gidanka ke maka tafi ba ni baka to za ka za ka gaba za ka yi albarka ba ko mai gidanka na kuɗi ne ka faɓawa mai gidanka zai wahala ka yi albarka farko abin za ka dinga zai so masa jama'a baban shi na nan ka je ka faɗi a gaban baban shi ina abokinsa wanda bai tsallake magana fa za ka je kana kuka me ya faru za a rikin mm, mm, mun samu matsala da bin gida na ya ce yin ba ni ba shi ka ne da Allah ka je ka yi masa magana me kai masa cewa a ne ban da gaskiya ka je ka ba shi ba shi ni ba kora ta ya dabe ne ba da yake ba ni ba shi in sallama ta ila ne lafiya ba matsala amma ya zama ya na fusa ta gini. har ya ke ba ni ba shi na yi imani da zan albarka ba in na karanta yana sai mu dole sai an yi sai kai musu lokacin da na daukan sosai da ne sai yanzu wannan magana yanzu ne kuka gane a ciki kuma zai sai fassara yin da ka fassara zai zai sai to ba ba a da in an ce mutum haka kwanda ya ma bulala eh a da dai ba haka da ba da dai in dai babanka yake ba ni ba ka to abokan kama ba su zama da kai mutumin da ubansa ya tsine masa ha wallahi fitar daga cikin mu man na abota karatu abokan kama wallahi abokan ka ba su yadda ka bi su tafiya in aka fita aka ce za je wani jawa ya za ku ji kai wanda tsinani wanda ubansa ya tsine masa alaikum assalam eh amin ba ina ne ba zai bi mu ba ba wanda zai kama a cikin da ai ka san abin da ya saka ba tsinuwanta ne ba cewar manzo Allah ke ba ku ba ai kaga magana manzo Allah da ba asalin inuwanta ba ne ba tun da ana rike tun da aka zai masa koro da shi kan kuma ganin manzon Allah ka dauka gana manzon Allah zai je ce manzon ku bashi sai zaka ta zaka bashi to amma ba ma magana da koyi ba yanzu ka auno a zamanin ku yanzu don malamin ka ya ce maka fita min ba ni baka ba wurin wani malamin za ka tafi ba sabu da ma wannan malamin naka ba iya wayi wani kirki ka sai dai ka ƙi faɗi ai malam kawai wannan ma da ya ya ma ɗauke magana da ke ma malamin ka yau malamin ka ke fita min daga na ce baka da mutunci a ce baka da kunya aya fita min daga baka da mu saboda ba tarbiyya amma da malamin ka ya ce maka fita min ba ni ba ka ai ba ka zaton za ka iya ƙarasa gida lafiya ba ka zaton za ka kai ko tun tuɗe ka yi za ka ce to ga bakin ya fara samu abun da na yi masa ya fara samu na ka je ka tar da gidanka ya kwane ka ce shi ke nan halaka yadda abun ya fara kama ne a duniya har lahira ma da haka ka daina komai sai malamin na ya huce sai inda ke je ka ba komai sama yanzu su saboda kana haka me ya taso da bagada ne bin na gaba ko don haka ana ganin ƙimar wa'incan na gaba ai kila yi sa Abba wasu yakan yi magana ma yakan ce ko mene ne ta girma bin na gaba bin Allah akwai ko kamar akwai wannan eh eh ban ji ba yawwa akwai wannan kan an kace bin na gaba bin Allah kama yanzu ina kana da yanci farko yanzu in ka ba wa yaro umarni zai zauna mai kunduma ma zagi me ya zagin da zai zage ka zai zai na ji an ce ka ce ba ni ba ka kai annabi kan zo akwai da yake wannan ai kwanda mutum zagi ubanka ya zagi ba kakanka da yake ce maka kai annabi ne ke ni ko mai ta kai ne da jaka na cin annabi ne to kana neman martaba annabi kai ka mai da kanka annabi kwanda a zagi ka da ke maka kai annabi ne me nayi hadda za ka ba maka kwatanta ni da annabi lalacewa na ta kai jara'a ta ta kai haɗin ce ne da jinan ki da kasu ce ne ka gaya ne duk abin da za ka gane amma ka karo ka tajin kayan nirin eh a ah, to a da ayyana sai an gyale shi ya wuce iyaka ya kuma haura wannan sai ko annabi ma an zage shi ballanta annabi ma an masa ya yi kaza to ai kaga wannan yana daga cikin kwatanta ka da annabi ce ba ka kwatanta da annabi in ka zage annabi ko annabi an zage shi ai lokacin ta ce ta zage shi yanzu banda bukatan hukuma ma kana bayan sa kunna aika ka lafiya kuma ban gudu me ya faru ya zage annabi na zage shi amma ni ina son a kashe ma shari'a gaban Allah ko gudu ba gudu ba ko ban neman shaida ka zagi annabi ta yanzu ba neman shaida ban neman a kare ne ban neman wani lauya ya kare ne kawai ya zagi annabi na kashe amma wannan ban da shaida da ni da shi nema a kashe mu yadda na kashe shi mu je mu shara gaban Allah tun da mutane sai da haka tun da zuwa da shirya ra'ayi tun da fiska da fiska da zai sare ga maka sa'a kaga ka yi na ka yi da ni da kai amma ka kafa ko annabi cikin maganar ni ne na bata ma abin da na bata ma ɗayan za ka yi zage zage ni hatta ma dai suna suna fata kakka zaga min iyayena don ba iyayena suka bata ma ba ni na bata ma ka gaya min duk abin da za ka gaya min zai ke sai mu daidaita amma ka zaga min iyayena a'a su suka ni ma ni ولقد جاء في إعلام الموقعين قال الشافعي في الرسالة إمام الشافعي يافق لتاسس الرسالة القديمة هم فوقنا سوى هم فوقنا suna sama da mu fi kulle ilmin wajtihadi wa wara'i wa aqali wa amrin wa amrin istadraka bihi alaihim ara'uhu lana ahmadu ainin wa amara wa amar istadraka bihi alaihim ara'una lana ahmadu wa aula bina min ra'ayina yake cewa shafi so suna sama da mu a kowane ilimi a kowane ishtihadi duk wani tsantsani na tsoron Allah sun fi mu tsoron Allah sun fi mu hankali wa amurin wa da raka bihi alaihim ara'uhum ainihin eh, lamarin da da raka istadraka ara'uhum alaihim yatimma ra'ayoyinsu suka cimma a gare mu ahmadu shi ya fi lamarin da istadaraka ara bihi alaihim wanda ra'ayinsu suka gyara da ahmadu shi ya fi kyautatowa wa aula bina shi ya fi namu don ra'ayina mu ɗauki abin da suka fahimta shi ya fi mana da mu ɗauki namu shi kenan wayan ƙwallo ibn al-qayyim an kitabihi ikhtilafu malik ibn qayyim ya ruwaito mana littafinsa inda ke cewa sabanin maliku yace al-ilmu tabaqatu ainihin ilimi kita wa eh, ilimi hawan hawa ne al'ula al-kitabu was sunnah kololu ake wa saniyatu al-ijma'u فيما ليس كتابا ولا سنة والثالثة أن يقول الصحابي تلاشي كده باشين محل شاهد فلا يعلم له مخالف كما وانا صحابي باعتن وني صحابي دي على مصابة إذا صحابي يصاب صحابي منا دغالي الرابعة اختلاف الصحابه والخامسة القياس وهكذا ولقد كان لرأي الصحابة مضع اي اي misalin sahabi yake wanda yake suka faɓa wannan sahabi yake kaza kaza ne wannan yake kaza kaza ne ba shi ne faɓa ne ba a faɗi wanda ya faɗi aka fi to shi ne Eh? eh inda yake ne littafi ne yi musamman akan ikhtilaf wa inda ya saba da maliku inda ya fage da maliku wannan na karshe karshe ne wala kada kana li ra'ayi sahabi nan kawai abin da yake so duk wani nasi da kaga ya kawo anan tabbatar da ana daukan ai aiki da maganar sahabi iya abin da ke nema kenan li ra'ayi sahabi ra'ayin sahabi, na da مقامه في اجتهاد shafi'i idan shafi'i, na da na istihadi na bincike yana kafa doka yakan dubi ra'ayin sahabi daban yakan ba shi wani mukami akwai lokacin da abu zai tsaro a neme shi amma mazhabin shafi'i amma matafiyar shafi'i rayuwar shi ra'ayinsa ko a ce koyarwarsa fa inda fuka haul hadisi malaman hadisi kano yi asirunahu a yana alal kiyasi suna fifita maganar sahabi akan kiyasi wa fuka haul ra'ayi fuka haul ra'ayi kada ra'ayi na kaula shekihim abu hanifa an lahu an yi shahida kamar shahadu su tabi'ai kenan وقد كان الشافعي من أصحاب المسلك الثاني ولننتقل ينظم حوله إلى المسألة التي أثارها مالك واستمسك بها أشد الاستمساك مقوما يزبط في مسألة وند مالك يكون نوتا رحمه الله كما يريق ولا يتجمع ما في أنا نريكوا وهي مسألة عمل aikin yan madina أيكين أم مدينة دوكات إتما فقد أخذ بعلم بعمل بعلمهم yayi aiki ainihin da iliminsu na gaza wanda ce bi amali tun da ana magana amalu ne li'annan nasa taba'un li ahlil madina saboda mutanen duniya masu bi ne ga mutanen madina allati ilaiha kanat al-hijra tunda can annabi ne da ya tashi daga makka madina ya kai can ya rayu can ya mutu wa biha nazala quran madina nan qur'anin karshe ya sauka kama a fi risalati malik ila al-layl kama malik da ya rubuta zuwa ga lai. warar da laika alaihi laishi rubuta masa da an an mun karanta wasiƙa doguwa a baya wa da kada ta hil mas'ala wannan mas'ala na aikin mutanen madina masaru jadali an samu muhawara wasu sun yadda wasu ba su yadda ba kabire bai na fuka ha'i zaba ba tsakanin malaman shari'a wancan zamanin da ake magana ولقد ذكر ابن القيم أن أخذ مالك يقوم مالك بعمل أهل المدينة لم يكن منه إلزاما لغيره bai wajabta wa wasan su ba ba dole ne wasu sai aiki da shi ba shi ya yi aiki da shi ya gamsu da shi amma ba dole bai ya tursasa wasu sai da shi shi bai tursasa wani ba min ahalil amsari yanzu ba ka gaba ainihin da aka ce masa za a rubuta muwatsa a mayar da ita ita ce littafi na kafa sai cewa ah. saboda abu da ya rubuta a ciki bayyewa a iyakantar da mutane a kai wani ya yi fahimta ba wani ya yi fahimta ba sabon na sun tafi ba shi bai yadda ba a ɗauki littafinsa kaɗai a hana rubuta wani littafi sabai sun watsa duniya ka kenan riƙonsa da aikin mutanen madina bai ce dole ko ya aiki da shi in ka gamsu ga shi ga dalili ga kaza kafin ku yadda ya kama ka wannan magana kai kuma ba za ka masa hawan kawara ba tunda in ka zo da wani hadisin da bai ce ta bai da yan madina suna yi bai yiwa su bar wani abin su ɗauki wancan ba za ka ce to kai kuma malikun da hawo kan wannan kai tun da baka da hadisi amalu alibari ba ana jin baka masa irin wannan jara'a wala ala annahu hujja bai ce hujja ne ba fi dini la ta kai kuma tasihhu ha bi hali ake wannan wata hujja ta bayyuwa a saba mata bal ala annahu ikhtiyaru minhu haka ya zaba zaɓi ne da gare shi ba an tambaye shi akan ikama ba sai kada kamata salatu yake ko kada kamata salatu da yake ni ban san wani abai abun da na bana ya madina nan so da kaza Allah aka ce wannan ke to ga wani hadisi na ruwaito ce to ya za a yi in bar aikin annabin dauki labarin wani hadisi nan fa annabi ya rayu nan ya mutu za a iya canza ikama wa'ina mutane su bari ana kada kamata salatu kada kamata salatu bayan annabi ya mutu sai kuma koma daya kuma koma daya wani malami yake ku koma daya yanzu ku dinga ga da kamar da salatu daya kawai na mutane su bashi ba zai wuce to tun da dai annabi ya mutu ana kada ka da salatu daya to ni ma ban san wani abu sai wannan an kana da hadisin ka je ka aiki da shi bai ana kawai amma haka ya ga nan bayin Allah domin hujjar nan. ɗaruruwa ko dubbanni ya fi duk wata hujja da za ka kawo amma bai ita ba zai tusa fama ba ita a bar wani duk duniya inda aka samu kayi ake da cewa ruwan shi shi dai ya yadda da wannan in kana ji zo mu je tare in ba ka bi bar masa kayan shi ولقد كان في علم الموقعين ومالك نفسه مالك كان فني ba دكان سبع mana من الرشيد min hamlin nasi alal amali bi mazhabihi na tsorawa mutane su aiki da mazhabarsa wa kadam azama alaihi kamar yanzu misalin yadda kaza kaza gwamnati da ake da ita yanzu ai hanabila ne Gwamnati ne ta tsora mutane kan hanabila sadaka nan duk wani fahimta na hanabila yanzu shi ne saudiya take gwamnati ta ɗora muku to a lokacin aka ce maliku a yi haka ce a kubar kowa yi wanda yi misalin ake abu ɗaya da za ka kaga yanzu duka dubi a wurin su wacce harama ce ta fi kuma ne mana ta mata yi ta mata ifi duk wanda ya je saudiya za ka suna jan hankalinsa ta matu iya shi lada shi ne haraman annabi na karshe ta matu iya hadisinsa lokaci ka ba annabi ya ce da rasa gabar to amuri maka da ba to da kawai fa'al su gaba su zai ba haka tuni dalili na ta matu isan tara shi amma ba su taimaka kai ifradi ba komai ba amma mu a malikiya ifradi shi ya fi da dalilai da hujjojinsa su masu kawo shi ya fi ifradi shi ne fi afadalu na to amma kan gani ba sa barin namu yanzu ne na su kaga ayyuka da suka yi gama da shingiri shugaban aikin hajji daga gwamnati amirul hajji ya ɗauko harama da hana bilasta tamattu shi ko mufti alam da aka naɗa a aikin hajji shi kuma sai yi ifradi ne ka yi na kan mamun namu kafin shirin yan jaridu ya aka yi aka samu sabani tun da su sai sun haɗa faɗa a gaba gaba Allah ya mata malan ya aka yi haka oga kwata-kwata ya ɗauko harama da ta mata ikai kuma mafi la'alam gaba ɗaya ka ɗauko harama da ta ifiradi sai ce a ai don kada manta ifiradi ne saboda yanzu mawazanin mutane sun ta sani ta matu'i kaga in aka washe za a manta da yi za a ɗauko ibrahim sai a kwanye na shi shi ke nan kawai to kaga wannan wani ba zai kallafa wani wani abu ba to imamu malik haruna rashid halifa ya so a ɗauki mazhabar malik ita ce ta gwamnati ita ce ta abun nan sauran mazhabobi su je su da kansu isha kada ka yi ka ba kowa ne wa kala kada tafarraka ashabu rasulillah sabon manzon Allah sun watsu cikin duniya fil biladi wani ya tafi kaza ya tafi wani ya gome kaza ya tafi wani kawai ana ce annabi ya mutu da abu yi dungunzumin shi kawai yi tafi uwa duniya shi ma yake ce ci gaba da karantarwa har ya mutu wasara ba za ta ainihin haka ya kamata a sai ɗaliban da suke tare a kusa da malami ana ce malami ya mutu to kwai ko makaranta ba shi a zauna a yi wahala a koyar da ko sannan mutum tafi kafa ya zauna kaca mana a koyar da kai ka gane abin da za a gane can a ware ma shanu ka yi kaciya mana ka koma kiwon mutane ka daina kiwon shanu ko da kana da shanu ka je amma yanzu kai duk inda kake koyarwa ka ne da'i ne min addu'a ka karantar da gidanku ka karantar da ko ka karantar da makwatanku ka ci gaba da kira ba maganan bambanci da kabilarka da kabilun da suke koyar duk inda kuka ko koyar da dini al'umma na bukatan ilimi amma a sha wahala da kai kai haddan alkur'ani sannan ka zo ka karanta kaza sannan ka zo ka karanta kaza kawai a wai gari a tsince ka cikin siyasa ba ta mutane ta al'umma na fama da rashin sani ana bukatan makarantun ana bukatan kaza din in ana da mun ta zama kenan a islamiyoyi a shago a garejoji muna tare za a gina islamiyoyin nan su zama a wurarensu za a daga islamiyyar nan sama su koma sanariyatu za a daga sanariyatu nan a fara samun jami'oyin da su kunshi su ga ilimi a kasa yadda ya ɗauko kusan yanzu aka ga gaba ɗaya sonsonin hauka sifta yau yadda aka koma yanzu firamare ta kuɗi secondary ta kuɗi yanzu ƙarshen ta jami'a maza a koma ta kuɗi yan mako mako to yanzu duk jami'a ta kudi suna ci da karatu amma jami'a ta su babban gwamnati duk inda take wata kaza ba albashi saboda haka nan su ba albashi ɗalar kuma ku ta gida to kan kuwa duk inda aka wantsula aka je aka wantsula aka dawo nana za a koma ta kuɗi to yanzu in an koma ta kuɗi yanzu sai zai mu dinga tafiya inda ke da yake ko kwana nawa muke da su namu wanda ba daurai daurai ba wanda kawai mu wa wanda da mu muna da a ah, menene takarda izinin ka ba an ba mu cikakken izini an ba mu wane ne muna da duk abin da ake da shi ake nema a gwamnatance muna da shi muna da duk abin da ake nema a duniya da haka jami'ar mu ba inda ba ta aiki to da kana sai ka tarkato illa ka kuɗi shi Me neman kyauta ka sai ka su gwamnati in kana da kubban ka zo kai karatu an ka gama digirin ka ba inda ba za ka ga watan da shi aiki da shi ba to ga ba za a mata kuɗi to mun yanzu an koma ta kuɗi na namu sham kana ga za su yadda wannan garejeji mu mai da su jami'a shabihun bil mustahili a ce wannan shagunan da kuma rashin fahimta namu ma ballanta na na cikin sayi su yi su kai duk inda kai furoti-furoti yau aikin kudu haka suke yi akan yi shi ai ma ne mu'akkata ga heskwata ana gina famunan sa ta amma yanzu a fara da wani wayannan abubuwa an ga wanda za a gani yanzu duk komai ana da shi ana da duk abin da ake nema amma ta fara aiki amma ga heskwata ta ana ginawa sai shekara nawa ba gina ta ba ana nan zauna wani yan abubuwa to ba wannan amma dai babar wannan magana ta yi zurfi ko to amma dai inna fi zalika la ibra da ulul albabi akwai hayaki na zuwa yace tafarraqa ashabu rasulillahi fil bilad wa inda kulle ta'ifatin minhum ilmun ilmi ya kasance a korin kowannen su laisa inda ghairihi wa hadha yadullu ala anna amal ahli madina wannan yake nuna maka aikin mulanin madina laisa hujjatun hujjatul ma ba hujjace ta dole ba lijamiyar umma amma shi ta yi masa mu ma ta yi mana wa inama huwa ikhtiyarun minhu ma ra'a alaihi al'amalu saboda abin da ya gani na aiki da ka mutanen kufa suna hujja ba sahabi kaza ya mutu a garin mutanen masar suna tinkaho sahabi kaza ya mutu a misira mutanen Sha suna cika suna batsewa fahadi ka za mutu a gari don mutane ba da kyala ba ku haƙuri to mu annabi ma na gari ne go kuna bugan irje ko fahadi ka za mutu a garin ku to mu annabi ma yana gari mu da mu da ku suna suka fi cancanta abin ai ma ba tambaya bambancin a fili yake ji ba su sallar tambayin ba ta bukatan hausa sai a yi shiru. ga ƙororwa ga annabi na kuma sahabi nawa ya mutu ba wanda ya san adadin mata nawa suka mutu a wurin maza nawa ba wanda ya san adadin su sai Allah har kuma ke da dalili an yi hujja da aikin gare mu walam yaqul qattu fi mawtinihi bi muwatta'ihi bai fadi a muwattansa wala gairihi la yajuzu al-amalu da ghairihi cewar bai halatta wani aiki in ba da aiki kan madina ba bai faɗi ba bal huwa yukhbiru ikhbaran labari ya bada mujarradan na hadha amalu ahli baladihi wa innahu idda ijma' ahli al-madina yayi da'awa ittifaqin mutanen madina fi nafai ko fi nifin wa 40 mas'ala wajen a cikin maza ba su sama da mas'ala arba'in da doriya kowannan su ya ce aka ga yan madina na yi sun mahiya sarata su anwa sannan an kasa su kashe uku aduha la ya alamu na ahlal madina khalafahum fihi gairuhum a ciki ainihin layi alam bai san na ahlal madina aikin nan na mutanen madina halafahun fi hazar an da wasu sun saba musu mana kamar ba ne yan madinan nan aiki da suke gaba kusan tun duniya haka ake abin da amma dai hujja fa aikin su na biyu ma khalafa fihi madina ke ghayruhum wannan yan madina sun saba wasu sun su tunda akwai abubuwa da dama wanda 'yan madina sun saba da sauran sauran yanzu kan baka ga haka sallah ba madina na yawan haka sallah nan ya ruwa amma shan ba haka sallah sau da garin ruwa ne gumnan madina kansa umar dan abdullahi lokacin da ya koma shan ya daina haka sallah to da madina da ba a ruwa sai da an ga hadisi sai haka sallah ba ya faɗi ganin mu ba wa illam ya'lam ikhtilafuhum fihi ko da ma mutum ai anan in dai a ce kana zaune a nan kaduna kana hada sallah shi laran da ka koma da yadda za ka daina hada sallah sai ga mu ana ruwa can ku jabo ne wannan ba shi ga mun gaske ne wani ban san inda kai ke a magana kan ba ana yawan ruwa ta hmm eh ana ruwan to to za a dinga hada sallah bai hana wa mutane kasuwancin su na gane ana ruwan da ke bai hana mutane kasuwancin su za su fito cikin ruwan tsullon tsullon an kaji kai ba ko ne kasa na ruwan ake kale ka sai ka ji ana haya haya kasuwan na ci to kasuwa kasuwa ta wani tana ci kwashi ga masallaci mu hada a zahar da la'asar ta kai ku jirgin Allah ku haɗa kasuwa mana idan idan Allah kai mu damina a dingaran da ba a yi ruwa ba a yi kasuwa ran da aka yi ruwa yan kasu sarki ya rufe kasuwa shi ma ba zai rufe ba don zai a fara ba a haɗa kasuwa ka ce idan damina ta zo yanzu za a dinga kasuwa sati sati sannan tun da ittifaƙi ne kusa da ittifaƙi a a watan agus ana ruwa ta watan agus an rufe kasuwa na ce a ka cuce mu kai dai ka daina zuwa amma mu za mu je kafin mu bai na فيه madina an دعك ساباني بين أهل a madina sun yi سوى To dai wa min wara iki? daga cikin tsantsenin imamu malik Allah ji shi annahu lam yaqul bai ce inna hadha ijma al umma bai cewa mutane aikin madina ijma'in al'umma ne ba alladhi la yahillu khilafahu wa kada ja'ala ibn al-qasim ibn al-qayyim al-qism al-awwal muqaddaman 'ala al-hadith as-sahih aikin mutane ba ana gabatar da shekar ingantaccen hadisi wanda aikin mutanen madina kusan duk al'umma ba su saba ba su ba ce wannan ana gabatar da shekar ingantaccen hadisi waje القسم الثاني مقدما muƙaddaman قبر الواحد shi ko kashe na biyu ana gabatar da shi akan hadisi ahadu wadalika fil umuri naqaliyya ay al umuri lati la takunu bil ijtihadi ko qad alimta ka fani dai sarai baka manta ba cikin abin da aka karanta ma wannan littafi min hayati shafi'i Allah ya ji kansa annahu kana tilmizan limalik ɗalibi ne na maliku maliku malamin sani wa makasar shatarar akbara ya zauna kason da yake tsoka min hayatihi al'ilmiyya la yunaqidahu bai sabani da maliku a ƙarshe ƙarshe ne masu kamar ɗan sabani wa kada yukhalifuhu wa annahu indama rahala ila bagadada shafi'i kenan ku. lokacin da ya tashi daga makka ya tafi magada da rahilata hulkula shekara ta ɗari ɗaya tamanin da hudu kana yu'addu min afa yu'addu min afahabi malik ana kirga shi daga cikin manyan ɗaliban maliku tun da ina da riwaya ta samu wasa'i wa kana yazudu an fiqhi ahli madina yana kare fiqhin mutanen madina wa annahu qamat min ajli zalika to, wannan jinya suka yi muqabaloli masu zafi bainahu wa bain Muhammad ibn al-Hasan radiyallahu anhuma babban ɗalibin Abu Hanifa lokacin Abu Hanifa Wai wa idza kana kadhalika in ku abu ya zama haka falabudda an ya kura dole shafi'i zai kamar ce ƙar ta'affara bi ra'ayi shekaru ya kamu ya tasirantu da ra'ayin malamin sa maliku fi dalika laqad nuqilat anhu an daga gare shi a kawalu ko fi tirami al madina maganganu wajen karrama mutanen madina falakada rahu bai bayhaqi fi kitabihi manaqib al shafii a درجه بن شافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ناظر الشافعي رضي الله عنه في شيء إمام الشافعي يا مقابل أبو فقال والله ما أقول لك إلا نصحا شي شافعي يا مقابل دوني شنو wani هذا كي ka gane wallahi ban gaya maka sai da abin da zai amfani ka shi ne nasa ma a ka sai an ka illa nasa face in gaya maka abin da zai amfani ka idan wajatta ahalar madinati ala shay'in in katar da yan madina akan wani ibada ko akan wani abu na addini fala ya ƙulan na kalbaka shakku ina gaya ma gaskiya kada shakka shi gefe har da 'yan madina na aikata wani abu 'yan madina wancan zamani to kada kai shakka ba annahu al wa kullu ma ja'aka duk abin da izo maka wa qawiya kullal quwwa abun nan ya zama yayi karfi dukkan karfi lakinnaka lam tajid lahu akhla baka fama maka tushe ba wa in fala ta'aba bihi in ya rauni ka kaman ka damu shi wala taltafit ilaihi wayara yara min hadha annahu akhadha bi amali al ana ganin anan kaga yayi aiki shi ma da mutane aikin mutanen Madina kaman yadda malamin sai yi wa udda mukhalafatihi lil hadithi ya kirga sabawansa ga hadisi kada shi. يوجب عدم الالتفات إليه ويظهر أن ذلك القول وأن مدننا بينا كان قبل أن يقرر لنفسه مذهبا تنكافٍ يأيو كان مذهبا باينا يا كي مرتبة ليداو مصر في الاجتهاد والاستنباد فإنه بعد تقرير ذلك المذهب باين مذهب الدأسة سترى أنه لا يقدم على الحديث شيئا إلا كتاب الله فأنا كان كما تعطيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين